kiyashi ya ba da kimanin mutane dubu sattin ke mutuwa kowace shekara sakamakon kamuwa da cutar zangaye galibi ƙananan yara don haka ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranar 28 ga watan satumba kowace shekara domin ta zama ta yaƙi da cutar zangaye Malam Isyaku Salifu da rakata na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi a jihar Maradi ya mana fashin bakin ko me ke cutar zangai. Eh, ciwon zangai dai ciwo ne wanda mahi yawanci ake samu daga karnai wanda idan kare ya ciji mutum ko dabba yake iya sa mata zangai in kamar yadda ake ce sai kaga mutum yana wata hauka yanda kare yake yi shi ake sa ake ce mishi zangai. wannan kuma yana iya kawowa har ga mutuwa a duniya gaba ɗaya yake kashe kusan mutum dubu sittin saboda ciwo ne wanda karnai ne wanda suke sake wa'anda ba su da mai su ko kuma masu su ba su kula da su kuma mahi yawanci wa'anda karnan nan ke ciwo in aka yi kididdiga sai ka ga mahi yawanci yara ne albarkacin wannan sallah ta kokowa da ta zangai ga karnuka gwamnati ta yi shelar duka wani mai kare ya kawo su a masa allura kyauta a wani mataki na rigakafi ga ta bakin waɗansu na kawo shi ne saboda adi ba shi a ga lahiyar shi in ba da wata cuta bincike ya nuna ba da zangai na baya da zangai ba ka san illa zangai ko na sani tun da na taba yin ana labari saboda akwai karnai da yawa masu cizo kuma allurar shi tana da tsada mu ba mu da abun biyan ka ɗauki alhakin shi to gashi gwamnati ta bada kyauta kana sa kudinka ana yi gashi kyauta sa dole ka zaburo ka kawo a to kai na ga ka samu karan ka sarƙa me sa. in tsare kare na da wasu ababe daga kai kai kama wani kuma abin ya kai shahidi sibidin da ya cutar zangai akwai ta da matukar illa kuma ga tsadar magani yasa kwamishinan kare lafiya dabbobi na jihar Maraɗa isiya Isiyaku Salifu yin kira ga al'umma. Cizon kare inda ya ciza ake iya ɗaukar kwana 20 zuwa kwana 40 kafin wannan abun ya bayyana. Kenan idan an yi gaugawar yin wannan rigakafin ana iya samun kariya. wanda yake idan aka kawo karnai aka yi musu rigakafi wannan su kan kansu ba za su ɗauka zangai in ba balle har su ciji wani su sami shi. Wani magani shi na da tsada? Sai in ce magani ne wanda musamman ba ko da yaushe ake samun shi ba kuma tsada shi sai ka gani lokacin da zai kama wa rigakafin shi ya kai kama ma mutum idan za a yi shi ka ɗari biyu ko huce haka nan ma har ya kai ɗari hudu ma. sai dai masu ilimin abun sun tabbatar da cewa biyo bayan cutar kanjamau ko ya zuwa zaben jijin sauro cutar zangai na abin da ke kisa bila adadin da ya dace a yi hatara sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah.